Also, Basic Course, Unit 28, Basic Sentences. Malam Bala, barka da hantsi. Malam Bala, barka da hantsi. A'a. A'a. A'a, Malam Sule, barka kadai. A'a, Malam Sule, barka ka dai. Don me? Don me? Don me aka ce kai za ka tafi Kaduna? Don me aka ce kai za ka tafi Kaduna? Wataƙila don ni kaɗai zan iya aikin a can. Wataƙila don ni kaɗai zan iya aikin a can. Dai, dai, ko dai don kai ne babban a akawu? ko dai don kai ne babban akawu? Haba, haba, tunani, tunani, ya yi tunani, ya yi tunani. Haba, ka yi tunani kafin ka faɗi haka? Haba, ka yi tunani kafin ka faɗi haka? Gari, gari. To, na ga kamar don ba za ka so barin garin nan ne ba. To, na ga kamar don ba za ka so barin garin nan ne ba. saboda mai kai wannan zaton saboda mai kai wannan zaton don to don to magana magana mu bar wannan maganar hakanan mu bar wannan maganar hakanan abu abu abubuwa abubuwa abinda abinda Shi kenan, don ba ka da abin da za ka faɗi ba? Shi kenan, don ba ka da abin da za ka faɗi ba? Grammatical Drill 28-1 Don Idan don kai ne, ba wanda zai damu. su idan don su ne ba wanda zai damu shi idan don shi ne ba wanda zai damu ita idan don ita ne ba wanda zai damu ni idan don ni ne ba wanda zai damu mu idan don mu ne ba wanda zai damu ku idan don ku ne ba wanda zai damu ke idan don ke ne ba wanda zai damu don ita me zai sa ka ƙi zuwa can și don shi me zai sa ka ki zuwa can? Su Don su me zai sa ka ki zuwa can? Ajiyewa don su me zai sa ka ajiyewa can kwana don su me zai sa ka kwana can kaiwa don su me zai sa ka kaiwa can tafiya don su me zai sa ka ƙi tafiya can makaranta don su me zai sa ka ƙi tafiya makaranta gida don su me zai sa ka ki tafiya gida office don su me zai sa ka ki tafiya office yanzu don su me zai sa ka ki tafiya yanzu ba shi da hankali don haka ba na wasa da shi magana ba shi da hankali don haka ba na magana da shi shawara ba shi da hankali don haka ba na shawara da shi damuwa ba shi da hankali don haka ba na damuwa da shi mata Ba shi da mata, don haka ba na damuwa da shi. ɗa ba shi da ɗa don haka ba na damuwa da shi gaskiya ba shi da gaskiya don haka ba na damuwa da shi kuɗi ba shi da kuɗi don haka ba na damuwa da shi Wataƙila don magana ba wuya ne ko aiki Wataƙila don aiki ba wuya ne ko? Noma Wataƙila don noma ba wuya ne ko? Shuka Wataƙila don shuka ba wuya ne ko? Karatu Wataƙila don karatu ba wuya ne ko? Gyara yeah. Wataƙila don gyara ba wuya ne ko? Ta dawo da wuri, don haka na aiki Musa. Kawo Ta kawo da wuri, don haka na aiki Musa. Sauka. Ta sauka da wuri, don haka na aiki Musa. Warke. Ta warke da wuri, don haka na aiki Musa. dafa ta dafa da wuri don haka na aiki musa sare ta sare da wuri don haka na aiki musa karɓa ta karɓa da wuri don haka na aiki musa ajiye ta ajiye da wuri don haka na aiki musa yawa ta ajiye da yawa don haka na aiki musa nisa ta ajiye da nisa don haka na aiki musa izini ta ajiye da izini don haka na aiki Musa. Tsoro Ta ajiye da tsoro don haka na aiki Musa. Don na je kasuwa, na ya gudu. asibiti don na je asibiti na ya gudu aiki don na je aiki na ya gudu doki Don na je aiki, doki na ya gudu. Mata Don na je aiki, matata ta gudu. Fita Don na je aiki, matata ta fita kai don na je aiki matata ta kai ɓoye don na je aiki matata ta ɓoye karɓa don na je aiki matata ta karɓa don kun yi aiki za a ba ku kuɗin yau an don an yi aiki za a ba da kuɗin yau ita don ta yi aiki za a ba ta kuɗin yau magana don ta yi magana za a ba ta kuɗin yau rigar don ta yi magana za a ba ta rigar yau dama don ta yi magana za a ba ta dama yau izini don ta yi magana za a ba ta izini yau anjima don ta yi magana za a ba ta izini anjima gata don ta yi magana za a ba ta izini gata kullum don ta yi magana za a ba ta izini kullum don muna kiran yara ya bar karatu aika don muna aikan yara ya bar karatu. Damu Don muna damun yara ya bar karatu. Gaida Don muna gaida yara ya bar karatu sarki don muna gaida sarki ya bar karatu ɗan sanda don muna gaida ɗan sanda ya bar karatu mai gida don muna gaida mai gida ya bar karatu idan don yana aiki ne ba komai wasa idan don yana wasa ne ba komai barci idan don yana barci ne ba komai yawo idan don yana yawo ne ba komai tambaya idan don yana tambaya ne ba komai tafiya idan don yana tafiya ne ba komai gyara idan don yana gyara ne ba komai ciwo idan don yana ciwo ne ba komai godiya yeah. idan don yana godiya ne ba komai laifi idan don yana godiya ne ba laifi kana zato don malamin daji baya nan ba zan iya zuwa ba yarona kana zato don yarona baya nan ba zan iya zuwa ba matarsa kana zato don matarsa ba ta nan ba zan iya zuwa ba sarki kana zato don sarki baya nan ba zan iya zuwa ba uwata kana zato don uwata ba ta nan ba zan iya zuwa ba Babban akawu Kana zato don babban akawu baya nan ba zan iya zuwa ba? Don za mu zo ka ce kana ciwo? Shi don zai zo ka ce kana ciwo? Tafi. Don zai tafi ka ce kana ciwo? Aiko. Don zai aiko ka ce kana ciwo? gyara don zai gyara ka ce kana ciwo sauka don zai sauka ka ce kana ciwo barci don zai sauka ka ce kana barci aiki don zai sauka ka ce kana aiki wasa don zai sauka ka ce kana wasa zuwa don zai sauka ka ce kana zuwa ke don zai sauka kika ce kina zuwa and unit 28